الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da mu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke sa arziki ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulahi Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu a yau muna nan dai a suratu al'an'ami inda za mu tashi a kan aya ta ta goma bismillah ولقد استهزئ برسل من قبلك يؤمنون بالله mun ji ta'annutin kafirai inda suka nuna cewa su ba za su yadda a tura musu mutum a matsayin annabi ba ya kamata a turo mala'ika ko kuma a turo mala'ikun su zamanto shaidu ga shi annabin Allah maɗaukakin sarki ya nuna hakan ba za ta yiwu ba saboda shi Allah ya sani ko ya yi ma ba za su yi imani ba sannan kuma ba so za su nuna wa Allah ga yanda ya dace Allah ya musu ba a matsayin su bayi shi kuma mahaliccinsu to shi ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan rarra ne a gare shi yace wa laqadistuhzi'a bi rusulin min qablika ya Muhammad kama Allah subhanahu wa ta'ala yana rarrashin shi ne anan ya kwantar masa da hankali saboda ka je wa'azi a zagaye ka a yi ta maka ta'annuti a yi ta maka izgili a yi ta maka kaza da kaza da kaza sai ka ji zafi wani ma sai ya ce ya bar ma wa'azin kawai kowa ya halaka kawai kowa ya kama gaban shi to he Allah ya ce walaqadis tuhzi'a bi rusulin min qablika ya muhammadu ka ga irin wannan izgilin da kafuran nan suke maka mutanen ka suke maka to ka yi haƙuri ustuhub zi'a bi rusulin min ka irin wannan izgilin aka yi wa manzannin da suka gabace ka su ma da aka tura su ɗin mutanensu ba su basu haka kawai ba sun yi ta musu izgili <coughs> da irin wannan ta'annutin amma fa haƙa billadina sakiru minhum ma kanu bihi yasta'ziun wato sai azaba ta saukan masu masu izgili da waɗancan annabawan <coughs> sakamakon izgilin da suka musu ba mu bar kafiran haka ba Allah ce mun saukar musu da uquba mun saukar musu da azaba mun saukar musu da sakamakon wannan izgilin da suke wa manzanninmu saboda haka ka kwantar da hankalinka kada ka nuna wata damuwa su ma za su ga sakamakon izgilin da suke maka ƙul ka gaya musu ma su kafiran masu maka izgilin na yanzu ka ce musu siru fil ardi su yawo a doron ƙasa mana su tafi ƙasashe-ƙasashe sun manzuru kaifa kana kibatul mukaddibin su je su ga wuraren tarihin da muka halakar da waɗanda suka karyata manzannin tun kafin da su yawo a duniya za su ga wuraren su je irin babila su je irin su abun birnin eh, sadum inda aka halakar da mutanen annabi a lut su je kasashe daban-daban daban su je wuraren tarihi su ga irin yadda muka gama da makaryata manzanni wanda suke karyata manzanni muka halakar da su su je su yawo su gani mana su tabbatar da cewa lallai fa irin abinda ya same su din nan to in ba su yi hankali ba ba su shafa kansu ruwa ba zai zai abin nan zai same su suma domin abinda suke yi din nan wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine waɗancan mutane suka yi annabawan su aka halakar da su saboda haka abinda fa ya samu waɗancan in ba su yi hattara ba zai same su zai same su ka sake tambayan su su da suke jayayya da kai din nan cewa babu wani Allah Allah su babu wani Allah gumaka ne ka tambaya musulman ma fi samawati wal ardi wai waye mamallakin abin da ke cikin sammai da ƙasai ne mallakan waye ne idan ba su da amsan da za su baka to kulka ce musu ni Allah na bawa kai na amsan tambayata ka ce musu lillahi na Allah ne ka taba ala nafsihi rahmata shi Allah nan mahalicin sammai da ƙasai ɗin nan fa ya wajabta wa kansa rahama rahamar Allah ita ta ita ce a gaba Allah sai an kure an kure an kure an kure ne to fushinsa ke zuwa daga baya amma rahamar Allah ita ce a gaba saboda haka idan ka samu fushin Allah ya sauka a waje to rahamarsa tara ne rahamar Allah tara ne fushin shi ne na goma saboda haka Allah ya lizimta wa kansa rahama shi yasa za ka samu mutum ya yi shekara da shekaru yana saba wa Allah shekara talatin yana ta'annuti amma a dare ɗaya idan ya nemi ya tuba ya nemi gafara Allah ya ka samu Allah ya rullube su da rahamarsa ɗin ya rufa masa asirin kuma ya yafe masa kuma ya tada shi kuma ya sa shi aljanna to ka ce wa mutane fani ni ta ita take riga zuwa fushina sai an kure ni ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala to idan suka nemi zaman lafiya da ni in ji Allah ka sanar musu to ni Allah mai musu rahama ne mai jin kai ne a gare su kuma ka tabbatar musu da cewa la yajma annakum ila yawmil qiyamati ni Allah mai tara mutane ne a gobe kiyama in da su bayan sun mutu in tara su a gobe kiyama a filin kiyama wanda kiyaman nan kuma larai ba fihi babu kokonto babu ta baba babu shakka cewa tana zuwa kawai duk mai kokonton Allah ba zai ta da shi ba ya tsaye da shi gobe kiyama to lallai lallai lallai Allah ya ce babu kokonto ga kiyaman nan tana zuwa alladhina khasiru anfusahum Allah ce ko da yake waɗanda suka yi asaran kansu suka wofantar da kansu to su fa duk yanda kai da su fahum la yu'minuna ba su imani wato dan asara wanda bai gaji arziki ba duk yanda ka buga da shi in ji Allah ka nuna masa aya ka masa wa'azi ka jawo hankalin shi duka ba zai taɓa yin imanin ba ne ina fata an gane ko mu je aya ta gaba قل أغير الله maɗaukakin sarki a wannan aya ya ce wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim kafirai ne ƙuraishawa suka yi haɗu suka yi gangami suka zo suka tarar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kira shi gefe suka ce suna so su gana da shi sai suka ce masa gaskiya ya muhammad wannan ah, wa'azinka da kiran nan naka da kake na ce a bauta wa Allah shi kadai cewa babu wani Allah banda shi Allahn kaɗin nan, allolinmu ɗinnan duka ba su da amfani ba za su amfanar ba ba za su cutar ba, to gaskiya mu muna da shawara, muna ganin wataƙila wata buƙata ce da kai da baka samu aka biya maka ba, ka bullo da irin wannan aƙidan ga aƙidan nan tana raba tsakanin ɗa da uba, ta raba tsakanin wa da ƙani. ta raba tsakanin miji da mata ta raba tsakanin makwabci da makwabci saboda in wani ya imani to kafir ya kulla gaba da shi kenan saboda haka mu muna gani in kana da wata bukata da ka kasa samun biyanta ba a biya maka ita ba mu ka faɗa mana duk ka faɗa mana damuwanka da bukatunka za mu zauna mu warware maka su in ma bukata ce ta dukiya to in Allah da za mu haɗa maka dukiya sai ka zamanto wanda ya fi kowa arziki a cikin makka to in dai wannan matsalan ne ya ka bulo da aƙidan za mu magance maka sai ka janye daga wannan aƙidan da ka zo mana da ita shine annabi sallallahu alaihi ya maida musu martan yace ai lahu ma sakana fil laili wan nahari duk wata halitta da take rayuwa a dare ƙarƙashin eh, duhun dare ko hasken yini ai gaba ɗaya halittar ta Allah ce Allah Ubangiji ya san da ita tana dogaro ne da Allah ba da mutum ba wa huwa shi Allah nan kuma as-sami'u mai jin buƙatan bawansa ne idan ya roƙe shi ko yayi addu'a al-alimu kuma masani ne ga irin halin da bawan nan nashi ya shiga ciki saboda haka ni matsayina tsakanina da ku yanzu kuna gani a ghairar lahi a waliya yanzu wani Allah kuke kira na urike ya zamanto shine majibincin al'amura na shine mai biya mun bukatu yanzu kuna ganin umbar Allah na urike wani Allah ya mun wannan Allah nan wa fad mai biya mun na din nan shine fatiris samawati wal ardi mahaliccin samai da kasai makagin su ma gaba daya wa huwa yut'imu kuma shine mai ciyar da bayinsa wala yut'amu shi ba a ciyar da shi ko kuma na ku allolin ana ciyar da su ana ciyar da su akan ka rago a yanka wa Allah mutum yakan ka abinci ya ajiye ma Allah to na sake Allah mai ciyarwa wanda shi ba a ciyar da shi urike Allahn da shi ma karan kanshi ciyar da shi ake yi un sake mahalicin sammai da kasai da su urike Allahn da ko kuda bai iya halitta ba yanzu kuna gani idan nayi haka nayi dabara na hikima ƙul ka gaya musu inni umirtu ni annabi muhammadu sallallahu ni an umurce ni an akuna awwala man aslama un zamanto farkon mutumin da ya imani da Allah ya miƙa wuya ga Allah total abinna submission ga Allah wanda komai nashi daga Allah ne yake samu saboda haka wala takunanna minal mushrikin ni Allah ya hane ni kada un kuskura un zamanto cikin mushrikai domin wanda ya sake Allah da nike rike da shi ya rike naku Allah din to ya yi shirka ni kuma an hana ni kada in zamanto cikin mushrikai in rike Allah nan nawa kawai wanda shi ne mai ciyar da bayinsa wanda baya bukata komai a wajensu kul ka ƙara gaya musu ya Muhammad sallar sallar in ji Allah In ni a hafu ni fa ina jin tsoron in a saitu rabbi in har na saba wa ubangiji na na sake tafarkinsa na kama naku na biye muku to ina jima kaina wato azaba yaumin azim ina jin tsoro in na saba wa Allah na fa akwai azaba na wata rana mai girma da take kira take jira na ita ce ranan tashin alkiyama ina jin tsoron wannan ranan ina jin tsoron azaban wannan ranan idan har na sake hanya na biye mu man yusraf anhu duk wanda aka kauda azaban nan daga kan shi a gobe ƙiyama, faƙad rahimahu lalle Allah ya masa rahama shine faman ziha anin nari kenan wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda yaje gobe ƙiyama, ya tarar Allah ya ya kawar da wutan jahannama daga gare shi shi ma ya kawar da shi daga wutan jahannama to faqad rahimahu lalle wannan shine wanda Allah ya masa rahama kuma wa zalikal fawzul amubin wannan shine rabo mabayyani ka je kiyama a ce ba kai ba jahannama ba kai ba wuta aljanna ce makomanka to kai lalle Allah ya maka ludufi da rahama da jin kai da tausayi kuma lalle wannan shine babban rabo mabayyani a gobe kiyama a ce kawayi gari gobe kiyama aljanna ce makomanka Allah ya ce ai rabon ma a bayyane yake saboda haka ba zan taɓa yin kuskure in bar wannan ba in biye muku in riƙe kuna ku allolin na'am nuna mun cewa wai in talauci ne nike damuna ko ta bukata kawai in biye muku ku azurta ni to ai ku dan adam bai azurta mutum saboda haka ina tabbatar muku in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta ta talauci ko na rashi fala kashifa lahu yan adam ba za su iya haduwa su yaye wannan talaucin daga kan mutum ba illa huwa sai shi Allah da ya dora wa mutum wa in yamsaska bi khairin idan kuma Allah ya nufe ka da alkhairi ya baka alkhairi ya shafe ka da alkhairi to fa huwa ala kulli shay'in qadir dama shi mai iko ne a bisa wannan kuma yayi ikon nan nasa saboda haka barin Allah din umbiye muku wai don za ku bani kuɗi wannan ba zai taba yaye mun talaucin ba ba zai taba yaye mun talaucin ba haka nan idan naki bin kuɗin nabi Allah ɗin subhanahu ta'ala ya azurta ni to ku ba ku isa kuma ku hana arzikin ba saboda haka Allahn da nike rike da shi shine mai azurta shine mai talautawa wannan shine ma'anan hadisin manzon Allah Sassan alaihi annabi sallallahu yana cewa wa'alam wa'alau annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'unaka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa la in ijtama'u ala an ya yadurruka bi shay'in la yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf Mazu Allah sallallahu yana cewa Abdullahi dan Abbas dan Abbas yana cewa kasan da dukkan duniyan nan za su haɗu su amfanar da kai da wani abu su mai da kai mai arziki ko mai mulki ko mai lafiya ko mai wani abu ba za su taɓa iyawa ba sai abin da Allah ya rubuta ya ƙaddara dama zai same ka haka nan da za su haɗu gaba ɗaya su talauta ka eh su talauta ka su sa maka rashin lafiya su hana ka jin daɗi ba za su taɓa iyawa ba sai dama abinda Allah ya rubuta ya ƙaddara maka can zai same ka saboda haka mutum idan ya kuskura aka raba shi da Allah wai saboda kuɗi aka raba shi da Allah ko saboda wani mulki da za a bashi to wannan ya san wannan shirme ne eh kamar yanzu yanda muke gani a zo a sace aƙidan mutum ana turo masa kuɗi ana bashi kuɗi ko a bashi wani keke na pep ko a bashi wani mashin ko a bashi wai wani abu na jari ko a buɗe mishi shago a raba shi da aƙidan shi a raba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a raba shi da sahaban manzon Allah sallallahu a raba shi da khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai saboda wani dan abun duniya to wannan yayi asara ya tabe wannan duk ba zai magance masa talaucin ba idan Allah bai kaddara cikin talaucin zaka zauna a cikin shi zaka zauna wannan duk ba zai warware maka abuwa shine ula'ikal ladina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah su ne wanda suka sai da lahiransu gaba ɗaya suka sai da aƙidansu suka sai duniya suka sai duniya da lahiransu ya sai da aƙidan shi saboda wani abun rayuwa shi an ba shi kuɗi an ba shi wani abu ya sai da aƙidan shi na addinin musulunci gaba ɗaya ya ridda wai shi ya koma wani addini to ana zawarcin mutum a sai aƙidan shi ya tafi a ruɗe shi ya tafi annabi sallallahu an masa wannan tayin an masa tayin dukiya an masa tayin mulki an masa tayin mace za a aurar da masa da mace farkon la ilaha illallah din da ya fito lokacin da aka yi taro aka yi mitin a darun nadawa cewa aje a jarrabi manzon Allah in dukiya ne bai da ita za su hada masa in kuma mulki yake so su za su janye su naɗa shi ya zamanto ne sarkin makka in kuma mace suke so za su auren masa da ajmal fatayatil arab quraish za auren masa da mace mafi kyau daga cikin ƙuraishawa waɗannan abubuwa da aka yi tagetin manzon Allah da su don a raba shi da aƙidan shi ya aka masa tayin su da su ake tagetin mutane yau wani ya yi ridda saboda matan shi ya yi ridda saboda wata da ya aura ya bar addini ma gaba ɗaya ya biye mata haka za ka ta yau wani ya yi riddan ya bar mulki saboda mulki saboda mukami da za a bashi riddan fa kowai ba wai ko bai bar musuluncin gaba ɗaya ba amma ya je gun boka ya yi imani ya yi amanna boka ne ya bashi domin ya je ya tsuguna a gaban bokan an yi duk abin da za a ya ci zarafin alkur'ani ko mutunci eh, ko addinin musulunci nan ko kuma wani abu na shari'a to kaga ai wannan ya yi ridda ko da yana zuwa da dogon riga kaga dai ya tsuguna gaban wani kuma ya yi imani abinda bokayen nan suka sanya shi ya yi din nan ya yi imani shi suka bashi shi ne ya ba su ne eh, suka bashi mulkin kuma ya yi imani mulkin ba zai gushe ba kamar yadda suka faɗa masa ɗin amma sai da aka fara raba shi da imani tukuna kamar yadda na ce ko ya jefa ƙur'ani a shadda ko ya yayya gashi ko kuma ya abin da alwala da giya ya yi sallah da giya duk ba abinda da ba sa dictating wa mutum ya je ya yi ko a ce ya bar sallah na kwana arba'in cikin waɗannan waɗansu da ake ba su wannan ƙaryan za a ba su mulkin ko za a ba su dukiya ko an mallaka musu akwai wanda ake yarjejeniya da su su bar sallah ɗaya a cikin hamsu salawat su zaɓa akwai mai zaɓen sallan asuba ya batta a rayuwar shi kwata-kwata akwai mai zaɓen la'asar ya batta kwata-kwata a rayuwar shi ta haka za ka tar ake diktetin musu kuma a ce musu mulkin nan babu wanda isa ya kwace kuma ba za su bari ba banda, wauta da karancin hankali shi da ya shiga ofis din fa ya ga jerin hotunan shugabannin da suka rike wannan ofis din daga nan ga wanda ya fara yi tun lokacin tura ya ba ma wannan ya ba ma wannan ya ba wannan har ya dawo kan wannan Suma duka waɗanda suke nan wani ma watakila ya yi abin da aka sashi ya aka ce zai zauna daram amma ga shi nan amma wuce shi yanzu shi ne nashi ne a ƙarshe fa amma amma wai yana nan an bashi wai kada ya damu shi kuma wannan an nuna masa in ya ci gaba haka kudin suna nan ba za su yanke ba haka zaka tarar don Allah wannan ba a sayi su ba ba su yi ridda ba ko yana zuwa masallacin ko da yana yin salloli hudu ina na biyar ɗin ko da biyar ɗin kake kai imani da waɗannan kawai mutu ya kafirta haka manzo Allah sallallahu Alaihi ya faɗa Allah ubangiji ya rufa mana asiri to ai ai targeting din mutane don ai targeting din mutun da kudi za a bashi zunzurutun kudi za a bashi mulki za a auren masa mace ko ya auri mace ta juya shi duk irin waɗannan suna nan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna a'a ai duk yanda ka, ka rike su din ka je wajen sun talaucin nan in Allah ya rubuta maka shi sai ka yi shi ai wadatar ta zuciya ne ba wai ta zallan kuɗi ba ne ne ba su ganewa Allah ban rufa mana asiri shi Allah nan mai azirtawa mai talautawa wa huwal qahiru fawqa ibadihi shine mai karfi mai tirsasawa sama da bayinsa shi Allah shine mai imposing ɗin abu akanka ya tirsasa ka ya ɗora maka abu ko kaƙi ko kaso ba mai yaye maka wa huwa alhakimu shi kuma Allah mai hikima ne wanda iya hukunci alkhabiru mai bada labari kwararre akan dukkan abin da kake yi na'am وبينهم وأولي الأجل alihatan alihatan Thank you. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ƙulka faɗa musu ya Muhammad. Wannan ayan da za mu karanta tana da dalilin sauka, dalilin saukanta shi ne ƙuraishawa, mushirkai suka haɗu suka yi gangami gaba ɗaya. Suka ce za su je su nemi fatawa wajen Yahudawa da Kiristoji domin su ne ahalul kitabi dama, wanda aka ba su littafi gafa muhammadu ya fito ya ce shi manzo ne shi manzo ne to bayan sun karyata suka ce to za su je su tambayi yahuda shin akwai inda aka yi maganan annabi a cikin littattafansu da yahuda da kiristoci tun da su ahalul kitabi ne an ba su littafi sai suka yi gangami suka je wajen yahudawa suka ce shin a cikin littattafanku akwai wata shaida da take tabbatar da cewa abinda Muhammadu yake faɗa ɗin nan na cewa shine manzon ƙarshe annabin ƙarshe gaskiya ne akwai wata shaida a cikin littattafanku akwai ambatonsa akwai sifofinsa littattafanku su yi bayani suka je wajen Yahuda da Kiristoci suka ce mu ba mu da wata shaida da take tabbatar da cewa wannan Muhammadu manzo ne babu shaidar babu shaidar shine yayi suka juyo suka zo suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam suka ce to ya Muhammad me me wane ne shaidanka ne da zai tabbatar mana da cewa kai manzo ne na Allah mun tambayi yahudawa gaba ɗaya suka ce babu alamanka babu wata shaida a littattafansu da suke nuna cewa kai manzo ne na Allah mun je wajen abun nan nasara su ma sun ce babu wata shaida da take tabbatarwa a littafin su kai manzo ne na Allah mu ma babu babu wata shaida da muka gani da zai nuna mana kai manzo ne na kai mutun ne irin mu kana cin abinci kana zuwa kasuwa kana ah, abun nan bawali kana fitsari kana biyan bukata ina kana auren mata gashi mu ba mu ga wata shaida da za ta tabbatar mana kai manzo ne na Allah kuma gashi kai kana claiming kai manzo ne na Allah duk mun yawo inda za mu samu wata shaida da za ta tabbatar mana kai manzo ne na Allah babu to ko akwai wata shaida kul sai Allah ya ce wa annabinsa Muhammad tuni ya masa wahayi ya ce ayyu shay'in akbaru shahadatan wani abu ne mafi girma da za ka ka a matsayin hujja da za ta tabbatar da kai manzo ne na Allah Allah ya ce ka ce musu kul Allahu kulillah ka gaya musu in su yahudawan sun ɓoye sun yi munafurci kiristoci sun ɓoye sun ƙi su bayyana maka cewa kai manzo ne na Allah ka ce musu shi Allahn da ya aiko ka shaida ne ya ishi shaida ƙulillahu shahidan baini wa bainakum ka ce musu Allah shi ne shaida tsakanina da tsakaninsu da tsakaninku kuma duk Allah shi ne shaida shi allan nan a wa uhiya ilayya ko kuma ina tabbatar muku an mun wahayi an yi wahayi a gare ni hadal ƙur'an wannan qur'ani da kuke gani Allah ne mun wahayinsa Allah ne ya saukar mun da shi li unzirakum bihi ummuku gargadi da shi urika muku wa'azi da shi wa man balaga da dukkan wanda labarin zuwa na ya riske shi ko da ba a lokacin rayuwata ta yanzu ba ina tabbatar masa wannan alkur'ani Allah ne ya saukar mun da shi kuma ni ne manzon ƙarshe kuma ina jawo hankalin shi ya yi imani da shi duk wanda wannan ƙur'ani ya riske shi a zamaninsa ya sake komai ya rike shi kuma ya yi imani da shi wannan shi ne a inna la tashhaduna yanzu ku innan har za ku iya bada kuna bada shaida za ku iya bada shaidan cewa annama allahi alihatan ukhra cewa akwai waɗansu alloli masu yawa tare da Allah? Hmm? Ku na har kuna rantsewa kuna ba da shaidan haka cewa akwai waɗansu alloli tare da wannan Allah ɗin? To idan har kun yadda kun yi imani akwai waɗansu alloli daban da kuka yadda da su banda wannan Allah to kulla ashhadu ni ba na cikin masu wannan shaidan ba na cikin masu wannan aƙidan ni aƙidata ita ce inna ma huwa ilahun wahidun aƙidata ita ce kawai Allah abin bauta ɗaya ne kawai wa inna ni bari'un kuma ina tabbatar muku matsayina shine na barranta min ma tushrikuna daga dukkan waɗannan alloli da suke shirka da su kuke hada Allah da su duk wani abu da kuke hada Allah da shi ina tabbatar muku ni bari'un kun ga hannuna na barranta ba ni ba wannan abun ni innama huwa ilahun wahidun kawai Allah ɗaya ne na sani kuma shi nike bi ina fata an gane ko matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya faɗa musu ya nuna musu matsayansa ba ja da baya akan wannan na'am Allah Allah ce allazina atainahumul kitaba Allah ce tabbas waɗannan da na ba su littafi Yahudawa da Kiristocin nan da na ba su attaura da injilan nan Allah ce tabbas ya arifunahu sun san annabi Muhammadu Allah ce sun san shi na musu bayanin shi a cikin su bayanin da na musu ma game da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanda suka san annabi Muhammadu inji Allah a cikin littattafansu nan kama ya arifuna ahu kaman yadda mutum ya san dan cikinsa in ya ganshi ba zai musa cewa dan shi bane ka haifi ya zo gabanka ka musa to Allah ya ce wallahi yanda na musu bayanin annabi Muhammadu a littattafan nan nasu kaman yadda mutum zai haifi ɗansa ya san shi ƙarara babu ja da baya babu tantama babu shakka amma ka duba mutanen nan wai da aka tambaye su suka ce wai wai wai ba su san da shi ba wai babu ma ambatonsa ma a littattafansu Allah ce ko da yake alladhina khasiru anfus dama wanda ya asaran kansa wanda ya tabe dama halakakke kan ai duk yanda kai da shi fahum la yu'minun ba zai taba yin imanin da za ta tsiratar da shi daga halakar ba dan asara kan dole sai yayi asaran kawai inji Allah mutanen da suka san annabi qarar a littafin su kamar yanda suka san ƴaƴan da suka haifa amma saboda tsaban ba su da rabo a gobe kiyama saboda Allah ya rubuta musu asara da tabewa. kaga sun ki su yi imani sun ki su yi dinayin din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa man azlamu mimman iftara ai babu wanda ya kai girman zalunci in kana neman azzalimai inji Allah to babu wanda ya kai girman zalunci irin min maniftara alallahi kaziban irin wanda zai kirkiri karya ya dangana ta ga Allah cikin dukkan kafirai da azzalimai babu wanda ya kai wannan girman zalunci ko ya kirkiri ƙaryan abinda Allah bai faɗa ba shi ya kirkiro wa mutane ya ba su su rike ce daga Allah ne au kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata da Allah ya tabbatar dama ƙarya wa Allah salo biyu ne abinda Allah bai faɗa ba a kirkiro shi a bawa mutane a ce Allah shine fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim kaga sun rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna haza min indillahi wannan daga Allah ne ina fata an gani babu wanda ya kai girman zalunci irin wannan inda Allah bai faɗan ba ya ce Allah ya faɗa inda Allah ya faɗan kuma ya ƙaryata ya ce Allah bai faɗa ba shine iftara alallahi kadhiban babu mai girman zalunci irin wanda ya kirkiro ƙarya ya dangana ga Allah abinda Allah bai faɗa ba yace ya faɗa au kazzaba bi ayati ko kuma inda Allah ya faɗan ya tabbatar sai ya ƙaryata yace Allah bai faɗa ba to irin waɗannan azzaliman Allah ce innahu la yuflihu zalimun irin waɗannan azzaliman ta duk inda suka bullo ba su da rabo inji Allah ba su rabauta ina fata an gane ko to haka ma za ka tarar ake da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah bai yi shi ba a rayuwarsa bai ce ayi ba sai a kirkiro wa mutane su sai a basu yace ayi a ce musulunci ne to kaga an kirkiro na annabin kuma da yace ayi din shi ma sai a ƙaryata shi a ƙaryata shi ayi a sa mutun yayi tagaruwa da bin bid'a yayi tagaruwa yayi tagaruwa ya kode ya fita hayicinsa ya lalace zamanto buzu buzu ka ganshi kawai ka ga mutum kawai ba natsuwa ka ganshi destabilized ka ganshi a hargitse mamala an hada shi da wata bidi'a kuma ya nuna maka ya fi kama sanin manzon Allah da kaunansa da sonsa a hargitsin da za ka tsaye kace malam tsaya mana tsaya ina za ka ne tsaya yaya ya na ganka haka ce maka son manzon Allah ne kawai kaga ta ya ta haicinsa an haɗa shi da wurdi kafa dubu saba'in na rantse maka da girman Allah ya kasa bacci mamala ya kasa amsa maka sallama salamu alaikum wa rahmatullahi ya ce <clears throat> amincin Allah da rahamarsa da albarkansa su tabbata a gare ce <clears throat> kawai ka tafi kawai kasa zuwa aiki yayi ta fama yayi ta fama yayi ta fama wani a hana shi cin abinci wani wurjin a hada ka da shi a ce he kai kwana uku baka ci ba baka sha ba a ce zaka samu wani biyan bukata zaka ga hasken abin wani gun a saka kai ta gudu a daji ma mala wani gun ka tare ƙarƙashin wata bishiya a ce maka ko bishiyan ɓaure ko bishiyan ɗinya ko bishiyan tsamiya ko bishiyan kaza ko wani irin dirimi je ko a sanya ka fita da sassafe kana bin bakin rafi ba kaya ba tufa wallahi a ce ka fita a asalatun farko ba magana da kowa ka je makabarta kuma kar ka fita da riga kar ka yi magana da duk wanda za ka ga mutane a haukatar da mutum fa a haukatar da mutum fa ya fita hayacinsu fa wallahi a cire asalin abu mai sauki a haɗa shi da shi don girman Allah ni da zan ce in zan fita daga gida Unce ce bismillahi tawakkaltu ala wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uslama aw ajhal aw yujhal alayya manzo Allah yace kana yin wannan zaka ji mai kira yayi kira daga sama yace kufita wa uqita an tsare ka an kare ka je ka dawo irin wannan fa za a hada maka wani abu wai kafa 70 kai a yaushe za ka gama shi wannan within minti biyu ka gama na annabi shi ne rahamatan lil'alami na ɗin an aiko shi rahama ga duniya ne rahama ga duniya kawai ko a baka waɗansu kundaye ka yi ta haddace kafin ka faɗi kalma ɗaya a ce ka yi ta haddace su a ɓare maka nan sirrin nan sirrin can sirrin nan sirrin can a ɓare a ce wannan na biyan bukatunka ne in ka yi shi in ka haɗa shi da kaza kaza da wani allon karfe ka sa shi dab da wuta sannan ka fita ka samo kaza kaza wannan ka yi raka'a biyu kawai ka gaya wa Allah bukatunka ka gama ka tafi ka tafi harkanka wannan sai ya yi maka sati ɗaya bai yi wani abin kirki na rayuwarsa bai amfani kansa maballe ma wani ba ya bi wani irin wuriji kawai ma mala kai kayan yi raka'a biyu tuntuni ka tafi ka nemi bukata wajen Allah subhanahu wataala ka duba yadda ake fidda mutane daga hayacinsu kuma ka ga ana taɓi ga yamun cikin sunan manzon Allah sallallahu wani abin bukatan da aka ce sai ka tuɓe ka yawo a makabarta za ka samu biyan bukatansa ga yamun don girma Allah a ce sai ka wuni karkashin wata bishiya mai suna kaza kafin buka ga yamun daga ayan Kur'ani har sunan manzon Allah ya mu abinda za a ce ka fita da sanyin safe ka je bakin kogi ka tsuguna a anan gaya mu babu amma da yake dan adam ne ya kallafa dan adam he fi imani da wannan akan abinda Allah ya saukar da shi ta hanyar wahayi haka zaka tarar da dan adam wallahi tal haka nation dan adam yake Ya fi son abinda zai wahalce shi shi kuma Allah kullu a Qur'ani shi yana ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum idan nace ku yi wani abu ku yi shi gurgudun iyawanku kawai haka zaka tar da'uni alama taraktukum alai waɗansu da suka je za su wahalar da kansu ai annabi fushi yayi da su shi wahalar da kanshi ma yace zai rika sallah ne ba zai bacci ba ba ma yawo a tube ba shi sallah ma ya zaba zai rikai wani kuma azumi ya zaɓa zai riƙa yi ba zai aje ba wani yace ba zai mayi aure ba saboda tsaban ibada annabi da ya ji wannan ranshi ya ɓaci ya kira su ya lecture ɗin sahabai ya ce duk wanda ya wannan abin da kuka ƙago a kanku ba sunna ta bace kamar ragi ba an sunnati falaisa minni shi sallah aka sashi shi wancan ma azumi zai ma amma kai a riƙa saka yawo a tuɓe ma malam a burgice kawai kana tabi ma malam kana tabi kamar zo Allah sallallahu alaihi ya nuna azumi Allah ya ce in ba za ka iya baka ciyar da gero in baka da gero mana yafe eh alwala in ba za ka iya ba kana da lalura ka bar ruwanka ka buga kasa wuri biyu haka kawai ka je ka mun sallan na karɓe ta amma a ɗora maka wani aiki ba malam kai ta fama kai ta fama kai ta fama ma malam kwana da kwanaki ba ka kai dubu goma ba eh ka samu saura dubu tamanin don dubu casa'in aka ce kai eh in ka gama kuma a ce ka kai kaza ba kai za ka ci kazan ka mai da energy na wahala a'a kaiwa za ka yi eh? kai ka kai shadda ka kai yadi mai tsada wa malam shi ya ce ka ka tube ka rika gudu eh, da asuba shi ya ɗinka shadda ya sa eh? shi sa fa Allah ya ba mu hankalin nan wallahi yasa fa Allah ya ba mu hankali ba yanda za a yi ka bi shari'a Allah shi Allah ka'idan shari'ar sa yace duk inna ma'al usri yusran duk inda ka samu tsanani Allah ce zan bullo maka da sauki a ta wannan wajen haka shari'ar Allah take ba ta taba kuntatawa kawai amma kai daga usrun sai wani ba'adahu usrun shi kake tabi Allah rufa mana asiri bari mu je aya ta gaba ثم نقول للذين أشركوا الذين كنتم ثم لم تكن فتنة إلا Ita ce wa yauma akwai wata rana da za ta zo in ji Allah ita ce ranar alkiyama kun ganin sun ki su imani da annabi ko sun rike gumakansu da allolinsu annabi ya ce ni kuma na rike Allah ɗaya kun ga an raba to amma abun mamaki Allah ya ce a ranan da za mu tara su wa yauma na shuruhun jami'an ranan da za mu ta da su ranan kyama mu ta da su gabaɗinsu mu tara su a gabanmu in ji Allah da shi annabin da su mushirkan da kafiran da suka yin imani din Sun mana lil ladina ashraku domin za a tada annabin da al'ummansa gaba ɗaya mumunan su da mushirkan su da kafiran duka za a tada su sai Allah ya ce to sai mu muware mushirkan. sai mu wa mushirkan to summa naqulu lil ladina ashraku sai mu fada ma wanda suka rayu a shirka sai Allah ya ce mu ce musu aina shuraka ukumul ladina kuntun taz'umun ina allolin nan naku da da kuke rayawa kuke dukan kirji wai su waɗansu abu ne wai su za su tsare ku wanda kuka gudanar da rayuwanku gaba ɗaya wajen bautata musu ina suke ne yau fa an zo ƙiyama? ina suke akwai mai lekowa ne ina ina thumma lam takun fitnatuhum Allah ya ce kuma wallahi ka samu ba su da wata amsa da ta wuce kawai he suka rantse he kaji he suka rantse ba su da wata ansan da ta wuce illa an kalu da ta wuce su ce wallahi mu dai Allah wallahi tallahi rabbana ubangiji ma kunna mushrikin mu wallahi ba mu yi shirka a duniya ba ka duba Allah ce kalle wata fitina kuma a lahira kuma har da rantsuwa wai wallahi tallahi ba mu yi ku duba wata fitina kuma in ji Allah fitina kan fitina har da rantsuwa wai wallahi rabbina mun rantse da Allah ubangijinmu makon na mushiriki mu ya Allah ba mu yi fayi shirka ba fa mu ba mu yi shirka ba ka duba wato sun karyata wata fitina kuma da Allah ya jarabe su da sun karyata Allah ma kuma sun karyata Allah kaman kai babban mutum mai mutunci ka ce wani me yasa kai kaza ni fa ban yi ba okay wato na maka ƙarya ko na maka ƙarya ni ban yi ba ata na maka ƙarya kenan na maka kage to kaman haka fa suke so su nuna fa mu gaske mu mu ba mun shirka ba mu gaske an kaga mana ne wa zai kagar Allah ce kalli wata fitina kuma wani ero da suka yi a kiyama Allah ce unzur ya kai mai hankali da tunani ya kai mumini mai hankali unzur ka kalla yanda ka zabo ala anfusin suka karyata kansu kuma a kiyama da yake wa dalla anhum ma kanu yaftarun yanzu allolin su da da suka kirkiro suna ce su ne kaza a gobe kiyama su za su kare su su za su sanya su aljanna su za su cece su da yake yanzu duk sun bace ba sa ganin su kun ga sun tafka ƙarya kuma wai san ba su bauta musu ba unzur Allah ce ku kalla Allah rufa mana asiri na'am وجعلنا maɗaukakin sarki ya ce wa minhum daga cikin waɗannan kafiran akwai man yastami'u ilaika akwai wanda yake zuwa ya saurari karatunka ya Muhammad sallallahu alaihi ya zo ya zauna a gabanka duk wa'azin da kake yi da karatun da kake yana zuwa yastami'u suna sauraronka amma Allah ya ce mun hana su imanin ne e eh, waja'alna ala qulubihim akinnatan Allah ce sai muka yi silin ɗin zuciyansu muka nane zuciyansu yanda imanin ba zai shiga ba sannan yanda ba za su taɓa fahimtanka ba su bi ka wa fi adanihim waqran sannan inda suke zuwa gabanka su zauna suna sauraronka Allah ce mun toshe kunnen can mun nane yanda wa'azin bai shigan kunnen sannan balle zuciya mata ta karɓa ko ina mun nane mun nane shi Allah ya ce idan ba mu so mutum ya imani ba kenan ko ya zauna inda ake wa'azin idan ba mu ga daman ya yi imani ba zai ji ba ba zai yi ba ne kawai suna zama jikin kaɗin su saurara amma mun rufe kunnen mun nane mun rufe zukatan da imanin ke shiga wa in yarau kulla ayatin duk wata ayan da ka kawo musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu biha ba za su imani ba ban mu so imanin ba inji Allah naki tunda yan taurin kai ne na nema na bi su da lalama to na kulle dukkan ina ne channels da imanin zai shiga ya shiga zuciyarsu na na ne wajen duka na yi silin nasu duk wata aya kai wani ko gawa ya gani ko hatsari akai ko menene wallahi bai taba ba abin nan wani mashayin giya zaka ga idan Allah ya sanya shi zai shaɗin? duk yadda ya ga wata aya akan mashayin giya sai kaga ba ta tsoratar da shi ya sha din haka zaka tara hatta idza ja'uka yujadilunaka har aka kai matsayin da ma saboda rashin imani har suna zuwa suna jayayya da kai ja'uka sun zo jinka suna jayayya da kai akan ba Allah yaqulu alladhina kafaru idan kafuran idan suka ji ayoyinka da wa'azinka sai ka ji kafirai su ce in hadha illa a asatirul awwalin wai wannan story eh, eh, eh, storyteller ne kawai irin tatsuniyoyin mutanen da ne kawai wai wata alkiyama za ta tsaya akwai wani siradi akwai wani ma'auni za a auna ayyukanka a'a akwai wani zaman kabari wani mala'ika zai ta tada kayyama wannan tatsuniyoyin mutanen mun daɗe da jinsu kakanninmu ma sun yi ta faɗa mana kakannin kakanninmu sun yi ta faɗa iyayenmu sun faɗa mana mu ma tun ya, muna yara ake faɗa mana kiyama kiyama ga shahar mun girma mun zama dattijai tatsuniya ne kawai wata kiyama wata menene duka wannan abin mun dade muna ji har yau ba mu gani ba wa hum yanhauna anhu sai kaga su kafiran yanhauna ghairahum anhu ay anil iman suna hana waɗansu su yin imani wahum yan'auna anhu su kuma suna nesanta kansu daga wa'azin annabi suna nesanta kansu daga imani sannan suna hana waɗansu da za su yi imanin kuma Allah ce wa hulikuna ai ba wanda suke halakarwa illa anfusahum wa ma yash'urun kansu ne suke halakarwa amma ba sa filin ba sa sani ba sa ji a jiki walau tara idhu anan nari Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ko ya kai wanda kai imani da za ka zo ka ga yadda za a za su kasance a gaban wuta ran da za mu tsaye da su gaban jahannama da za ka zo ka ga mutanen nan yadda za su kasance masu alfahari da dukan kirji da za ka zo ka ga ran da idonsu zai rena fata in sun gan su ga su ga jahannama to da sai ka ji complain kuma za ka ji faƙalu suna ce ya laitana wayyo Allah mu ni ya suna shiga uku wa, wa nuraddu ina ma da a maida mu suna ta begin suna ta roko nuraddu ya Allah a sake maida mu duniyan ya Allah a sake maida mu duniyan mun yi alƙawari wala nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu sake karyata ayoyin ubangijin mu ba wallahi in aka maida mu duniyan nan ya Allah na kuna minal mu'minina mu ne farko da zamu zama to mumunai a doron ƙasa Allah ce bal badalahum kaga abun ya exposing ko Allah ce kaga sun exposing abinda da sun boye can sun rance sun ce ba su yi shirka ba har da ce wallahi tallahi mu ba mu yi shirka ba amma Allah ce kaga ka da suka ga wutan jahannama yanzu kaga sun ce a maida mu ba za mu karyata ba kaga ai sun tona wa kansu asiri sannan za mu zamanto mu ne masu imani kaga sun nuna da ba su imanin ba to Allah ya ce yanzu reality ya bayyana bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu abinda da suke boyewa suke denying dinsa yanzu ya bayyana karara da suka ga wuta sun yi confessing da bakin su kaga ran wanda suka yi sun sun karyata kansu Allah ya ce to ina tabbatar muku walau ruddu koda zamu mai da su duniyan waɗannan da kuke gani inji Allah waɗannan da kuke ganin su koda mun mai da su duniyan for the second round Allah ya ce la'adu la'adu limanuhu anu da sun koma aika aikansu din wallahi in suka je duniya suka miƙe suka koma aika aika a ce ba ku bane kuka ga jahannama suka ce duk sihiri ne wallahi mu ba mu gama wata jahannama ba duk rufa ido ne Allah ya ce ɗabi'ansu ne na san su walau ruddu la'adu limanuhu anhu da an mai da su duniyan da za su koma gidan jiya ne wa innahum kazibun duk inda suke maganganun nan suna rantsewa Allah ce makaryata ne ni ne Allah mahalicin su na san su da kyau wallahi ba za su yi imanin ba wa qalu in hiya illa hayatuna dunya da a can duniyan me suke cewa suna ce ƙarya ne ba wata babu wani ƙiyama babu wani tashi bayan mutuwa babu wani hisabi babu wata aljanna babu wata wuta babu wani siradi babu kaza in hiya illa hayatuna dunya mu ta duniya ne mu hole mu cashe mu ji daɗi kawai wa ma hannu bi mabusin babu zancen za a tada mu gobe ƙiyama Allah ce da aqidan da suka rayu akai kenan ai to sun ga ƙiyaman in reality da za mu mai da su duniya za su sake maimaita na su ce ƙarya ne ba tashin kiyama to jahannaman da kuka gani ɗazufa za ce ƙarya ne sihirin mubin ne kawai wannan sihirin mubin ne haka amsansu haka amsansu in ka kure su ko su ce asatirul awwalina ko su ce hada sihirin mubin in sun ga dama ma ta'asar su ce fa'atina bi ma ta'iduna in kunta minan kai ka sauko mana da duk bala'in da kace Allah yana da iko ya mana din inda gaske kai a sauko mana da shi yanzu to haka suke Allah wanda ya rufa mana asiri da kare mana imani ya tsare mu na na to Allah saka da alheri sai mu masu neman addu'a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم سلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين